yanzu dare ne na lahadi 25 ga watan ramadan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da da talatin shida daidai da sha 11 ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha biyar a ci gaba da karatun littafin kun salafiyan alaljada na fadilati sheikh al-doktor abdulsalam bin salim al-suhaimi allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi kamar yadda muke bayani dangane da wannan littafi abin da ya kunsa shine an karar da al'umma da kuma shiryar da su akan cewa wannan tafarki na salafiyanci to tafarki ne wanda ake yin shi bisa tsari da kuma saiti bayan da za a yi a ce kana kan wannan tafarki ya zama abin da ya maka daɗi a rai da sunan addini shi za ka ɗauko ka ce za ka yi ba zai yiwu ba sai abin da ya zuwa cin alkur'ani da sunna a bisa fahimtar annabi da sabai kadai sabanin wannan kuma ba zai taɓa zama addini ba kuma kowaye kawo abin fa kowaye za jama'a kusan haka muna tafi kar wani ya ɗauko al'adansu ya zo mana da ai an saba kaza ko ana yin kaza ba mu da wannan hatta yadda za mu gudanar da mu'amala tsakaninmu to a bisa wannan tafarkin sai an gaya maka ya za a yi in fa ya kai ga annabi ya zo yana mutane magana da cewa mai imani yana nisantan yin ƙarya hatta a cikin barkwanci kun san barkwanci ko irin wasan kanawa da zige zage kun wasan fulani da bare-bare katsinawa da gobarawa da sauransu sai ka nisanci ƙarya hatta irin wannan barkwanci da ake inda ke mai imani ne don a irin wannan wasannin da ake na al'ada annabi yana da ta cewa don allah jama'a a mu'amalan mu tsakanin ni da kai da ke da su da waye nan ne annabi da cewa ya annabi ya zauna ya mu'amalanci kafaran makka Ya yi mu'amalanci yahuda da nasarar madina da munafikan da ke mai zagon ƙasa ya annabi ya mu'amalanci mutanen da yake yaƙansu kuma suke yaƙan shi da ya kama bursunoni a hannunsu ya manzan Allah ya mu'amalanci waɗannan bursunonin eh ya annabi ya kewan aure da shi da iyalan shi ya sabbai suka zauna da nasu iyalan to wannan sai an gaya maka yaki a bisa tsari na sunna a bisa fahimtar annabi da sahabbai babu ta yadda za a baka karka rayuwa da ka don duk abin da ke haifar mana da matsala ko muke zama cikin matsalan har yau mun kasa fita daga cikinta wallahi mun aji addini ne muka ɗauko al'ada da tunaninmu kawai muka zuba muka ce wai a haka za mu rayu ni ko zan ga yadda za a rayu a haka an gane wannan da kyau shi sa kowa ya natsu ya san cewa addini yanzu za a yi Allah ya tsare mana imanin to ajiya in ba manta ba mala yana mana magana cikin wanda muqaddima inda ya dauko zance daga Malik Abdulaziz bin Abdulrahman Ali Saud yake tabbatar da cewa ita kasan Saudiya ƙasa ne wacce ake gudanar da ta kaf a bisa tafarkin Ahlus sunna wal jama'a ala haji salafil umma haka ya faɗi ko wa qala fi nafsihi har ila yau a cikin wancan jawabin dai sarki abdul malik yake cewa ya ina na wahabiya suna cewa wai mu wahabiyawa ne kun gano wannan da kyau ku suwane ne suke zargin cewa su sarki abdulmalik ali su'ud cewa wai su wahabiyawa ne Su faye da sauran batattu 'yan bida ba su ba ne? sai malu ce wal haƙiƙa annana salafiyuna haƙiƙanin gaskiya mu salafawa ne mu ba wahabiyawa ba ne me ke nufi ba muna bin muhammad dan abdulwahabi ba ne da mu da shi duk manhajin maɗaya ne mu ba irinsu ba ne kamar yadda su waɗannan sufaye suke bauta masu tijjani su inyas da sauransu mu kuma shi muhammad dan abdulwahab da su ibn taimiyya da su abubakar gumi da su albani da duk sauran waɗannan malaman sunna to mu gaba ɗayan mu fasinjojin manzan allah ne ba kawai su suna nuna mana ne yadda za mu bi alkur'ani da hadisi a bisa fahimtar annabi da sahabai mu ba su muke bi ba shi yasa kuke ganin za su yi fatawa sai ga fatawa mu ta saba mana su kawai ku gano wannan da kyau ku inda ko su muke bi ba ta yadda za a yi su fatawa ma'ajana su mu zo da wata fatawan da take ta saba da mana su kuma mai dalili nasu ta zama kuskure ana gano wannan da kyau ku Allah ya sa mu dace shi sa hatta waɗanda ke cewa su 'yan salafiya ne sai fa mu gyara masu zama domin yin sai ka zo da hadisi sai a ce ai wani shi bai kai ba da fatawa ba wani ai da dariƙa ne ba dan salafiya ba da dariƙa ne ana ce maka annabi ya ce kana cewa malam wani wani ba kai ba da fatawa ba kai arnan ina ne ana ce ma annabi ya ce mal ilmu nasbaka lil khilafi safahatan bainar rasuli wa bainar ra'ayi faqihi annabin ya ce ka ce wani ya ce haka abdullahi dan abbas yake cewa kwaron kwatsa za ta zubo fa ana Allah zai yi ruwan wuta daga sama ana cewa Allah ya ce annabi ya ce wai kai kana cewa Abubakar da Umar sun ce haka waɗannan waɗanda suke bin manhajin salafiyanci na ƙarya wani sai mu ce masu wai Allah ya ce wai ce wai malam ya ce a ce masu manzan Allah ce wai sai malam ya ce in ka ce don me wai sai ce a ah, wai yanzu ba za a aiki da magana don Allah wanda mai bambanci da sufayen da muka yi watsi da su kawai abinda na fahimta mutane ne ba su da jarunta ba mazaje ba ne wajen iya binciko dalili a cikin Kur'ani da hadisi a bisa fahimta annabi da sahabbai suka rasa yanda za su yi kuma lalle sai an tafi da su a cikin manhajin domin akwai dan abun masarufi da ake samu ni ko abin da na fahimta wallahi al'adun abin da na fahimta kenan to ku ana son a ci gaba da rike mutane to sai a rike cewa malam ya ci ba za a je a bincike ba Allah ba ya aiko malam ba ne. shi ma malam yara yana fada da a rika cewa malam wane ya ce haka amma ya kuma za a komo ana fada da annabi ya ce da sunan shi ba abin da yake ta magana ba kenan a lokacin da aka zo da bautan gunki a hubbarin shehu bautan gunki man ana dawafi a kabarin shehu wannan ba daidai ba ne ya ce abin ta kai sun bar abin da shehu ya zo da shi sun kama abin da suke so ba abin da ya mala ya kanta domin ba kenan amma yau sai ka ce mutum Allah ya ce annabi ya ce sai ce ba haka mala ya ce ba to shi zamu kace kun salafiyan alal jadda koma kan hanya an zaki layi tin tin tin tin shi sa zaka ga muna ta karo da su ana gane wannan da kyau ko za a ta karo ko ba za a daina wannan karan ba cin da dai ba za su bayyana mutane sun fita ba mu ko ba za mu anshe su ba dole sai sun canza an gane wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu mala yake cewa muhafazuna ala dinina mu 'yan salafiya ne wanda muke tsaye-tsayin daka wajen kiyaye tsarin mu kamar yadda annabi ya bar mu mala ya ce wa nattabi'a kitaballahi wa sunnata rasulihi kuma mu dinnan wa nattabi'u kitaballah muna bin littafin Allah ne sau da kafa kuma muna bin sunna annabin mu sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa laysa bainana wa bainal muslimina illa kitaballahi wa sunnatu rasulih ba abin da yake tsakanin mu da musulmi sai me kitabun Allah duk wani musulmi ma wanda yake bi amma bambancin mu da su shine mu ba mu yadda wani ya zo da fahimta cikin alkur'ani da hadisi ba sai fahimtar annabi da sahabbai kaji matsalan saboda annabi dai shi ka saukar ma wannan littafi kuma sahabbai ne almajiran shi wanda ba wanda ya san littafin sai su sanda suke nan ne qur'ani ke sauka ai kuma abin da basu gane ba annabi suke matambaya masa bayani za su aiki annabi na gani yana gyara musu a sanda wahayi ke sauka in ma sun yi aikin a bayan idan annabi qur'ani zai sauka ya magana ina mutumin nan da yake cin abinci a daki kun gane ya dauko igiyoyi guda biyu yana dubawa ina mutumin da zai je ya sadu da matan shi da ramadan kafin a halatta cikin dare duk ƙur'ani ya magana waɗannan abubuwan haka to don menene su da suke aiki allah maɗaukin sarki ke kallon aiki yake cewa ya yi ba za mu yadda mu bi nasu aikin ba mu fahimta irin fahimtansu bayan allah ya kalli fahimtar nasu ya ce ya daidai allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin ma da ya ɗauko wannan a cikin littafin al-mushaf wa saif Qur'ani da takobi amma ka wa'azi kaji kenan in ka yi kuma to ka san sauran a lamba na 135 da kuma lamba na 136 mala ya ce mamlaka ita mamlakatul arabiyyaci saudiya qamat alal islamil haq wannan ƙasa na saudiya tana tsaye kan musulunci ne na gaskiya almabaniyi ala kitabillahi wa sunnati rasulihi musuluncin da aka gina shi a bisa littafin Allah da kuma sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wafqa fahmi salafin umma daidai da fahimtan magabata na kwarai na wannan al'umma kasan saudiya haka take gudana kun gano wannan da kyau ku? sai dan abin da ba a rasa ba na kurakurai da dan adam zai iya yi cin da dai ba ma'asumai bane kuma ba wai ana masu wahayi bane sai dai abin da suka fahimta ne daga magabata na kwarai suke gudanuwa a kan shi ana iya samun 'yan kurakurai wanda za su yi dangane da diplomasiya ne da kullum a duniyance an gane wannan da kyau ku wanda mai yiwa malaman suna nuna masa ba haka ba ne to amma yanayi na zamantakewa na duniya sai hukunta su yi wani abin da ba cikin addini yake ba wani abu ne na mu'amalansu can ne da kullum wanda za a iya tidda sun yi kuskure ana fahimtar wannan kalli yadda suke yanke hukunci da alkur'ani duk wanda ya ba daidai ba a yanke mai hukuncin kisa a yanke hannu a jefe mazinaci a jefe mai luwaɗi ai kaza ai kaza duk duniya ba inda ake wani sai saudiya ba ko iran ba ƙarya suke duk duniya ba inda ake yi in kuma akwai ka ce a nuna maka iran ina ka yi in baka je iran ko na rantse da allah ɗauka za ka yi a isra'ila kake don duk wannan hijabin da ka ga yan shi a najeriya na sa ku ba ba sa shi a iran wallahi ba sa yan iska ne ba matansu da mazansu kwanan nan na ya dawo daga iran na ce kaga hijabai ya ce a ina ya ce a tsahiran ya zauna ya ce dokira a ƙauye suke sawa ya ce wallahi jin suke sa mazansu da matansu su zanzari? mai addini ne za ta kawo kallabi ta ɗan ɗaura a kanta haka in ka gata nemo hijabi ta sa ila shugaban addini yana da jawabi ne za a kira su kawai ya ta dan bulalo shi kawai ta taho to dan me za ta sa hijabi bayan an jima mai mata wa'azi ma ya ce ta dan zo za a yi mutu'a ku gano nan da kyau ku a to ana yi ko ba yi kowa na yi matan kowa ma na yi tsiyansu kawai suke shukawa a garin za mu zo mai wani had isti'aratul furuj za mu bayani kana da mata yana da mata to sai ka ba shi aran naka kwana uku an sana shi aran <laughs> kwana uku kun gano wannan da ke ku akwai modernizing din kwartanci a ciki wanda in mutum zai tafiya zai iya zuwa samu abokin shi shi da Allah ka raka zuwa kana taya wancan hira wallahi wala ka raka zuwa kana taya hira sosai kuwa shi za ke ganin matasa ƙauyawa da suna zuwa nan sabon gari suna iskanci ana bin su da gudu ana caga 'yan banza yau sai ga abin ya zo a cikin addini kawai sai suka shige kamar 'yan mandiri ne da suna zuwa sabon gari disco yau sai aka ce gashi a masallaci <laughs> to waɗannan ne masu addini waɗannan shegu na shegantaka iri-iri jama'a wai wannan ne addini wannan kai jama'a Allah ka mana tufafin rufin asiri na shi kyauta shi ne sai malo yake cewa su suna bi ne wufka a fahimis salafin umma malo ce wa tabakat islam as-sahih al-ba'id an al-ithrat wa tafrit yace a wannan ƙasa an tabbaka musulunci ingantacce wanda babu zaƙewa babu bijirewa a ciki musulunci tsantsa kake gani tsantsan musulunci ba wani abu da za a gani ɗan saudiya wanda zai ce wai yana kuka yana korafi wai an zo mai da shi wanda bai dace ba wallahi babu komai za ka je ga an raye cikin aminci ke sa ɗan najeriya in yaje duk sai kiɗi ne yana ta shinkafa kaza eh ke san da aka ci abinci akwai lafiyayya kaza a kai kowa zai iya sayan kaza kwandala biyu ne real biyu ne ko kowa zai iya kowa irin yadda aka je shagon cin abinci a sa maka tsokan nama biyu ko wallahi a can kaza duka za a sa dukanta kawai in ka ce a karo ma za a karo ka da kudin siye kowa zai iya siyan ruwan roba din nan kowa shi ke sha a kasan ba wannan ruwan leda kana sha kana shan chemical babu shin ami kuma irin ruwan da shugaban kasan ke sha irin shi talakan kasan ke sha iri ɗaya ne kuma ga nonansu asalin fresh suke sha ba wannan da ake da waken soya ba kun gani kowa zai iya si real biyar ne kamar ka ce naira biyar ya kai haka haka yi shan abinka hankali kunci komi zai wahala ga ɗan saudiya wai ya ci shinkafa ya gama ba ya abarba da ɗan apple da ɗan lemu da ayaba da irin waɗannan abubuwan duk ga suna gaban shi kawai da can kalin shi kwanci ga ɗan juice a gefe ga madara ga ruwa shi sai ga jikinsa yana yin kyau hankalinsa yana kwanciya ba su da wata matsala amma kai yanzu in ka tasa masara a gaba <laughs> a daidai da ku ne ga demokaradiyya ga wahala so kuma can ga kur'ani da hadisi ga daɗi yana ɗan najeriya yana zuwa kwana biyu kawai sai tsure da zawo ya ta shan falajin ya ke tsayawa a ce lafiya ka za yake ce bai saba gani ba shi daga bani sai baɗi suke haɗuwa in sallah ta yi Allah ya sa mu dace mala yace waliza to da wannan ne ittasamat siyasiyatuha bil hikmatu wal adl da wannan ne ake kiran tsarin gudanar da gwamnati da ake a Saudiya da cewa gwamnati ne na hikima da kuma adalci wata samu da kuma yafiya ma'al fiqhiyya al-mu'tabara kuma suna bibiyan dukkanin mazhabobi wanda shari'a ta yadda da shi banda mazhabobi na batattu waɗanda suka ɗauko suke gina rayuwa a bisa son zuciya kun gano wannan da kyau ku suna bin komi a bisa tsari ba sun kale ma tsari kwaya ɗaya ba ne kawai za ka ce hanabila suke ko an ji ba za a gansu da wani abun kuma su salafawa ne ba mashirmanta ba ne yanzu misali ɗan saudiya ko inda matsala zai kama shi a ce ya bige wani zai kafara gwamnati za ta biya mashi hmm? kuma yanzu a ƙasar saudiya an kasa ke kawo mashin ku kai bai ka mutu to kai kai shi kanka nisfu diya za a biya ana ganin ka da mashin dama malami za su fara karanta maka wala tulku bi aidikum ila tahaluka wallahi malam a ga malami ya hawo keke ko ya hau mashin ai za a haɗa malaman jihar gabaɗe zai mai nasiha ne ya zubar da mutuncin shi malami ya hau mashin a saudiya ai daidai ne da ugun karuwa kaga dai ana gali man ya tallabo karuwa mugu abu ne ko wala haka malami ya hau keki ko ya hau mashin ai ya gama zubar da mutuncin shi motoci malaman suke hawa irin motocin da shugaban kasanku ku ke hawa a mutunci sau da addini ake yi musulunci ake kai ka je ka ga yadda suke gyara wajajen ibada kai ka je ka gani wannan yana gaya maka wutan da ake sha tsakanin haramin makka da madina kaɗin an kawo ta najeriya ta ishe mu Megawad nawa ne ake da su a najeriya ka binciki megawad nawa ne a haramin makka da madina kaɗai kuma ditsiyanka ba ke sai ga gulab ya mutu ba ditsiyanka ba wa dauke wuta ba gulab wai ya mutu a saudiya yana ya mutu to suna bin allah yana mutuwa akwai wanda zai zo yanzu yanzu ne canza shi wallahi yanzu yanzu nan a can ne fa naga wai kwai ne za mu siya a soya mana wai kwai sai da aka buga mashi lokacin lalacewa wai wannan kwan da muke ci eh wai kaza tana da expiring date a jikinta kaza na je daga an tara su gaba ɗaya wai ana jira ana ba su abinci ne wai su gaji su mutu na ce a ah, to a ba mutane su mawai ai wallahi wai sun wai sun wai sun lalace sun tashi aiki da ransa fa <laughs> ya un ba garin su annabi ba ina ke wannan aiki wallahi ma an tara sai abinci ake ba su duwan ta mutu kawai za a ɗauke ta a ji abin ne ba za a ci wannan ba don kar mutum ya ci ya haɗa matsala irin waɗannan kajin ne tikara ai suke zuwa ake saida musu kasan da inda ɗan najeriya ya shiga sai ya nuna rashin gaskiya zai je a kwaso sai a siyar masu to za a ga ana biyowa da gudu 'yan sanda suna kamawa domin wai ana saida ma ma'alazai abin da zai kashe su duk shi muke ci gashi na yaro ba mu mutu ba wala dan saudiya ba zai ci wannan abun ba dan saudiya ya ci ya yi hauka ne ai yana ci wallahi zai kai kanshi asibiti a duba shi ka je ka ga da annabi ibrahim ya magarin addu'a ya ce warzuquhum min samarati wallahi al'adin ba sa noma waɗannan abubuwan amma ka je duk inda aka noma wanda ya fi kowanne kyau can ake zuwa sai da shi na sha baku wannan labarin ran da na fara zuwa saudiya fa da na ga lemu da ayaba wallahi na ɗauka irin na wasan yaran nan ne na roba na gansu batsa-batsan ce to a ah, to su mutanen nan ti <laughs> yaran suke sai waɗannan abubuwan na wuce na dawo bai na na so amma na san ba haka na mai yake ba can na gauni ya siya ya ɓare ya cinci a'a na siya na ɓare na cinci ayaba ne ba <laughs> din Allah kenan wallahi mu ma in muka ba Allah madaukin sarki zai mana haka kalli komai muna noma a ƙasar nan amma komai cikin wahala muke yi duk wani abu mai daɗi a kasan nan yanzu ya komo mara daɗi haka ne ko ba haka bane yanzu ne ka bugwai gwaiba irin garɗin da gwaiba take da shi a da irin shi take da shi yanzu kallin mangwaro maka ga mangwar kaman kan mutum amma kana sha ba mai ba da takam da ka je ka samu yar wasa lokacin ana bin Allah alherin na nan irin su soto irin su kan biri irin su binta siga irin su dan kamaru eh ko ba su bane tamam suna nan ne Allah madaukin sarki ya sa mu dace kai dai abar bar tono tone kawai to sai mala ya ce wa bina'an ala haza to gini kan wannan fa inna tullabu kulliyati shari'a fil mamlaka idan risuna fiqil a'immatil arba'a mala ya ce in kaje ka samu ɗalibai waɗanda suke koyan shari'a a Saudiya a kulliya ta shari'a faculty of law to za ga suna koyan fiƙihu ne na dukkanin waɗannan a'imma guda hudu abi hanifa malik shafi'i ahmad la siyama fil jami'atul islamiyya bil madina musamman ma ɗaliban da ke faculty of law a jami'ar musulunci da ke madina li'an al-khilaf bain hadha al-mazahib laysa fil aqida da sabanin da ke cikin waɗannan mazhabobin ko ba saɓani ne na aqida ba kun gano wannan bari tsaya muku bayani duk kuke tafiya ta hado su ko ko ga kun samu matsala kun daina sallah tare ku sabani ne na aqida sabani na fiqhu bai sa daina ne bin sallah amma sabani ne na aqida ba aqidan mu daya bane kwata kwata duk wanda ya daina bin ka sallah ya janye ko ya kafirta ka ne ar ne yake ganin ka ko ya ce ba haka bane ƙarya ne shi yasa lokacin da aka fara da'awan izala da izala ta janye daga masallatan sufaye tana kallon sufaye arna ne wannan shine maganan gaskiya kakka raba ɗaya biyu amma da muka zo muka ce mu muna fahimtar abin mazhabin magabata ne a yi salafiyanci mun daina bin yan izala sallah ne mu mun san aqidan mu ɗaya da su matsalan da muke fuskanta kawai wajen ɗabbaƙan manhajin mu da su manhajin mu ɗaya shine bin alkur'ani da hadisi a bisa fahimtar annabi da sahabbai wasu daga ciki yan tsiraru to su ne suke ganin a abu qur'ani da hadisi amma a bisa fahimtar malaman ƙarshe Ku gano wannan shi sa duk wanda ya wuce gaba in dai dan izala ne zamu bi sallah in ya yanka zamu ci in ya bada aure zamu karba duk abin da ya zamu shi wa gaban mu jama'a nan kuna gano wannan da kyau ku amma waɗannan abubuwan da na faɗa zaka je wajen wani sufi ka ansa daga hannun shi wajen wani dan shi'a don kuna tafiya da su wanda suke da'awan salafiyanci wa kawai mutum sai koma gefe waye ce wai yayi masallaci sa ta kai to sai ka tsaka ka fahimci wata aqida yake akai domin yanda khawarijincin cinnin ke ci kaman wutan daji to sai mutum yayi taka tsantsan ina ga mu gaskiya don wannan dabi'a ne tamaman na khawariji Allah shi kyauta shi yasa mala abin da yasa na tsane maka wannan maganan karkashin maganan shi yace domin sabanin da ke cikin saɓani sabani ne na me na furu'a ba saɓani ne na aƙida ba wa inna ma fil furu saɓanin kawai na fiqhu ne ba saɓanin aƙida ba ne saɓanin fiqhu ne shi yasa ba ka ganin rigima tsakaninsu kun san lokacin da aka yi yaƙi tsakanin su aliyu da su mu'awiya kun san lokacin ba wanda ya raba masallaci su yusufa ana yaƙin wani lokaci a ƙofar masallacin ma zai rinca a gama bugawa idan yakin ya yi tsawo har zuwa lokacin sallar la'asar ladan na fara kiran sallah sai kuma ka daina saran dan uwanka sai ka dauki buta ku je ku yi alula tare a zo masallaci a daidai da sahu ko ɗaya daga cikin ya wuce ɗaya ta da sallah a gama sallah kila daga cikin masallaci a cigaba da kafsawa in kuma lokacin sallah ya cigaba har suka gama ba su raba masallaci ba shi kan shi yakin ma ana yin shi a bisa salafiyanci ne shi Allah ce wa in ta'ifatan minal na qatatalu duk kira su mu'mini shi dole ne ku san me ake ce manhaji za ku yi mamaki mu kabilanci kai tarafa da zanen fuska da wa'in unguwa ɗaya ko layi ɗaya ko waye ɗaya ko bai sa ka kauce mu gaskiya ba mu cewa abin da kake daidai ne wajen mu lallashe ka kar Allah ya sa ka gaskiya kar Allah ya sa ka bi dole a tsaya ga mutane daidai fa amma da wannan munamuna da wannan cuwa-cuwa da wannan kin Allah da ake yi shi muke haifar da wannan bala'in annabi ya ce ne a daga cikin ashiratin sa'a yawaita masallate waje daya an bar wannan ko ba faɗi ba ko mutane za su na ɓata mu kansu lokaci na sha faɗa fi shekara goma sha biyar da ya wuce na ce duk abin da kaga ya zama alama daga cikin alamun tashin alkiyama to wannan abin sharri ne ba alheri a cikin sharri ne yasa yawaita masallatan nan da ake gaba ɗaya sharri in za ka iya gane inda ya zama usus ala takawa min awwal yawmin Nan kade za ka yi salla. in go kai sallah ɗaya daga cikin masallatan nan da ake na zamani ka yi sallah a masjidi darar kuwa wallahi al'adin baka da sallah ina na bata ma kanka lokaci wai wani ya bata man rai barin jini man bata mashi ko zan je yi da wuri ko kaza ko kaza ka bata ma kanka lokaci ne Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin kuma ita sallah sanda ka balaga Allah ya irga maka adadin wanda za ka yi ka san wannan wallahi in ka je ba biyu ko to wuta dan lissafin da za a yi za a lissafa ne da adadin wanda kai sai a ga gibi ka da abin da aka cike ne za ka da duniya ne ka cika su da za ka cika in ga za ɗibi na fili a cika ku to yi duka ne sai aka samu 'yan matsaloli da baka cike ba to sai na filfili su cike su amma aka ga gibi ba na kwana biyar ka shiga cikin fakhalafa min ba'dim khalfun adaa'us sala wattaba'u ash-shahawati fa sawfa yalqawna Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin za mu tashi a maganan Abdul Malik Al-Malik Abdul Aziz a wani sabon jawabi da zamu zo zamu ji daga gare shi domin mu ƙara tabbatar da cewa wannan manhaji na salafiyanci manhaji ne da aka ɗabbaƙa shi a ƙasar saudiya baki ɗaya da kuma wasu sassanni na duniya har zuwa gare mu nan da izinin allah anan muke cewa su allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu